shirin yau da gobe da shirin matasa ke zuwa buku daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc kan midoji 2531 da kuma 41 ana kuma iya kama mu a birnin yamai da jamhuriyar nijar a tashar a africa kan mita 200.5 zangon fm sai kuma wasu tashoshin da zangon fm a jamhuriyar nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. a can kuma sai kasar ghana kuma za a iya kama mu ta alfa radio sannan za a iya ji yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa hadiza kyari tare da ni amina bahari auda. Laraba. Shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma 23 ga watan Nuwamba na shekarar 2022 za ne magana ne akan rawar da matasa ke takawa a fannin noma a jamhuriyar Nijar. haka yake ba saurare da tafi da ƙara bayani. A cikin shirin namu na yau wakilin sashen Hausa ya gayyato mana baki matasa domin tattaunawa akan wannan batu. Sannan za mu ziyarci filinmu na olama Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. jama'a masu saurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya jamhuriyar Nijar inda wakilin sashen Hausa Hamidan Mahmud ya gayyato mana baki matasa a zauren tattaunawar. Assalamu alaikum masu sauraron mu barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin mu na yau da gobe na muryar Amurka wadda ni Hamid Mahmud zan gabatar muku da shi daga nan birnin Agadez. Shiryo da gobe na wannan karan zai yi duba ne kai yadda sannu a hankali matasa suka rungumi sana'ar noma don dogaro da kai mun gayyato wasu daga cikin matasan da suka rungumi sana'ar da farko za ku gabatar mana da sunayenku. Ni sunana Muhammad Sidi, manomi ne na albasa. Sunana Rabe, manomi ne na hatsi. Sunana Zakariya, manomi ne na kwamfuta. To daga cikin matasan da muka gayyato har da mamba a majalisar shawara ta matasan jihar agaris da farko dai za a gabatar da sunan shi. Eh, ni sunana abu Alasan. firijidan eh, na haɗin kan matasa kuma muna nan a ƙarƙashin eh, majalisa ta matasa na kwamin na garin su muna daga sun su Allah ya. Idan muka dawo wurinka Muhammad Sidi, mine ne ba ka sha'awar gudanar da yin noma eh, a matsayinka na matashi? Eto, abinda ya bani shawarin noma a matsayina na matashi saboda tsohina ne suke na isko suna yi sun gaji yanzu ni ne na kama ina yi ma dai don tallafa musu kuma in tallafa ma kaina shi ne dalilin da ya sa na rungumi sana'a kamar wani irin matsaloli ne kake fuskanta a cikin noman da kake gudanarwa a gadas eh matsaloli gaskiya ba a rasa su yau da gobe akwai matsaloli na rashin ruwa na ban ruwa na kuma akwai matsaloli su ma da wanda sai mu wayan ke bada su ko matsaloli da dama gaskiya wanda muke fuskanta mana daidai bare ne muna ta tattabawa to kamar eh, kai idan muka dawo wurin ka za mu so ka gaya mana menene baka sha'awar eh, rungumar sana'ar noma abin da ya bani sha'awa saboda ni ma haka dai na taso na ga iyaye da kakanni da yadda suka yi saboda haraka suna yi suna kula da kansu kuma ni ma abin da ya bani sha'awa duk in kare mutuncin kaina saboda dogaro da abin wani ko kuma irin zaman banza haka shi yasa na zo na rungumi sana'a noma saboda in ma kaina saboda ga ina ma kaina ina ma wasu dangina kuma da tsahi haka ina kula da su saboda zaman banza bai da wani amfani ya sana'ar noma take a wurinka to kamar kalubalen da ake fuskanta a ciki kamar rishin ruwa da wasu harkoki da haka kamar a ce wanda wasu kwari wanda zai su zo suna dan shiga wannan in harkar shifka dai suna dan batawa to kamar su ne dai sai dai kuma da rashin karfi haka wanda za a ce babu wasu dan kuɗaɗe wanda za ka zo ka kama aikin da kyau dai kwa saboda sai da sai an ci an sha dai ce za a zo a kama aiki da ƙarfi dai a yi to kamar haka shine da matsalolin da ake fuskanta to kamar malam rabe idan muka dawo rinka jihar agadas jiha ce da aka santa da yin noman albasa da famdata sai gashi kai karin gumi ta yin hatsi ko gero menene baka sha'awar yin wannan noman ta gero eh noman gero dan ko da muka tasa mun ga ana yin shi iyaye da kakanni da kadan shi ma mu shine har yanzu ba mu saki wannan al'adar ba tashi don saboda muna yi dan mu ci mu kiyaye lafiyar mu ma abin nan ne kuma muna ci muna noma ko mu noma shi ba don ma wai dan cin ba har sai da ana yi ana bin wasu bukatoci hmm. ana bin wasu bukatoci kuma in kawar akwai waɗanda ba ƙarfi ma hakan ga in kawar mutum ya dan aji hakan gana dan tallafa musu kamar wani irin kalubale kake fuskanta a noman hatsi gani yadda jiha ce a yanzu ta da ke da hamada kuma ana fuskantar gurkusowar hamada ta yaya kake noman wannan hatsi to noman hatsi yanzu dai an san in babu wuri mai karfi dole dai sai an nemi dai yan abun ga yan kuɗi dan taki kafin wani lokaci ko da wani abu ne kana iya wata yabba saka cikin hatsin ne kana sai ka turka ka lokaci ya kai in ya kai kuma kana iya dan abu ne ka dora sai da kana gama taki ka har lokaci sai ka dan dora balbada ma shuka dan ta tashi da ƙarfi Muhammad Sidi idan muka dawo ka a baya bayan nan ana fuskantar tsadar taki a duniya baki daya shin kun fuskanci irin wannan matsalolin a hali yanzu ganin cewa a matsayin ku na matasa da suka rungumi wannan sana'ar shin kun fuskanci irin wannan matsalolin eh sosai ma mun fuskanci matsalar rashin taki na bana gaskiya muna kuma roko ga Allah samu samu gwamnati ta tallafa mana shi surtu bisa takin nan na gona muna san shi sosai da kuma karamcin ruwa nan shekarar gana nan jihar agadas an samu karamcin ruwa ba sosai ba gaskiya ba kamar shekarun da suka wuce ba muna fata dai mu samu takin dai shine muke fata mu samu to eh, kamar malam abu alasan a matsayinka na mamba na uh, majalisar shawara ta matasan jihar agadas shin idan aka ɗauka wani irin tallafi ne a matsayin ku na shugaban matasa kuke gani ya dace a tallafa matasan nan da suka rungumi sana'ar noma eh, assalamu alaikum malam hamdan eh, malam hamdan wannan eh, muhawarar mu ta yi kamar tana muhimmanci Thanos is a big feat, you better have Frodo soon. You go real, we go real, I beat our chests on that. So much black around us feels like we've been working late shifts, Charlie. Swing in the club like I play golf, Charlie. It's me against the world, black Adolf, Charlie. You deform like Nicolas Cage, bro. Okay, black, black out, Charlie. Look, face off, Charlie. Black Rambo, Oliver Tambo. But I'm a bad Django. Rappers used to rock, Baby beanie single. Up north, my team fire. There's an eagle okay. can never ball like we do. Africa, we they believe on nobody, nobody go fish you when I come make I teach you. Tell them they can figure, say they be big on the same level. Cause I go fit defeat you. Back you got in the collaboration of the issue. Drinks on the house, all the money we go issue. Shh. Have one in a million for history. Go! You know, the pen, I weapon, and the pen, and weapon, my shame, my combo, they for the sake of us. I have my sister, 77 big indigenous political beats, I be the people, people, capabilities, and your MC. I call and call and then for me, me. blow money like I'm running for president. So in charge, I slow rock, now my residence. Headed to the... I bite my tongue, it's a bad habit. Kinda mad that I didn't take a step at it. Thought you were too good for me, my dear. Never gave me time of day, my dear it's okay. It's for reasons that I think are sure. Yeah. my dear. Funny you come back to me, my dear. It's okay. it around me. Around, get tongue tied. I turn it on, I make it rowdy. Then carry on, but I'm not hiding. You grabbing me hard, cause you know what you found is biscuits, is gravy left. It's the hits. Only the voice of America. Radio station BTSN No I let it. You so damn beautiful, I swear you make me sick. I want I want Let's make some bad decisions. I want you, baby, all of the time. all your I want you Monday, here by my side. Oh, yeah. And I can't let you just walk away. If I ain't with you, I'm not okay. Can you want my love, yeah. come a little bit closer. Don't make me wait. Oh, let's make some bad decisions. I want you. Oh, I want you Monday, Tuesday. and live your life. Help me waste a day and find a place that we can face to face. Let me show you around my hood. It's bad meaning bad like bad meaning good. When it comes to rules, I break them. Let's, make some bad decisions. I want you, ooh, baby, all of the time. So give me, give me all your kisses. I want you. money.

She don't feel the same about us in her bones. seems to me that when I die, these words will be written on my stone. And I'll be gone, gone tonight. The ground beneath my feet is open wide. The way that I've been holding on too tight, with nothing in between the story my feet is burning bright, the way that I've been holding. like chasing the clouds. The story of my life, I take her home. I drive all night to keep her warm and time is frozen. Uh, I think It's new, fresh. new music. Right here. VOA 1. Tension and get high up. I know that I'ma die. Reaching for a lot that I don't really need at all. Never listen to replies. Learn the lesson from the wise. You should never take advice from somebody that ain't tried. They said I Been it since I came out my mama. Thinking God daddy never would. Proven wrong every time till it's normal. Why worship legends when you know that you can join? These demons don't like me, they don't like me. Likely they wanna fight me. Come on, try it out, try me. They put me down, but I never cried out. Why me? We're from the wise, don't put worth inside somebody that ain't tried. They said I wouldn't make it When I was six years old, I broke my leg. And I was running from my brother and his friends. And tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when I found my heart friends and lost them through the years. And I've not seen the boring fields in so long. I know I've grown, but I can't wait to go home. space. sell clothes. One works down by the coast. One had two kids but lives alone. One's brother overdosed. One's already on his second wife. One's just barely getting by, but these people raised me